الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم sawun giwa ya taka na rakumi da mun shiryo karatu malam yusuf karatun kuma mai ma'ana shin wai shin su waye ne ma shahidai a ɗan rage kaɗan an fahimci karatun ɗan kara yawa ya isa haka wannan kuma yana yi aha ana ta bambalma ne wanda an kashe su a filin daga filin son manzan Allah haka ce su ba shahidai ba ne na ce to su waye ne shahidai shi nake so in ɗauko yau da karatu mu baje ma'anan shahidi matukunan kana kwance malam akan akan gadonka in ka kai masoyin manzan Allah ne in ka mutu kai shahidi ne in ji ƙur'ani goron dutse kaga dai karshen zance kenan ko inda shi babban shahidanci mada dama son manzan Allah ne kuma za ka je ka mutu a filin daga in kai makiyin annabi ne kai munafiki ne ba maganan ka samu shahada ba ne yanzu to amma kash sai sawun giwa ya taka na rakumi to sai mu jinkirta wannan ɗin mu isar da sako don wannan imajensi ne sunansa <laughs> na magana da zu ne kawai sai nake gani yan uwa a maiduguri a garin shahun borno fa garin ya shidi kanin ma yan <laughs> uwa suna wazifa sai yan ta'adda yan boko haram suka zo suka ce ba za su yi wazifan ba a maiduguri ba don girman allah to addinin nan yaushe mutane ake so a zauna lafiya a masallacin ubangiji a zo ana so a yi zikiri ko eh? ku hana zikiri ku hana zikiri to a kashe wannan mana a ɗauki wannan kawai eh a ɗauko zikiri hello a hana 'yan uwa wazifa wannan abun bai yi min daɗi ba ni kam makarantar jami'an nan yasa take da matsala ne ba kwanan nan ta faru a kano ba muka ba da martani ko ba haka ba to yau ma kuma ta sake faruwa a jami'ar maiduguri mutane masu zaman lafiya mutane ba a taɓa su da wani fitina ba ko ta da hankali amma wayan nan kullum su ake so a cutar su ake so a danna su kuma ba su sani ba <laughs> sun yi sake zaki ya girma <laughs> eh, sun yi sake ɗan zaki ya girma dama zakin a girma yake amma zakuna na daɗin masu hakuri ne <laughs> shi Allah yana da adalci sai Allah ya ce ba fa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi sai iyaye mu shahinan mu sai suka ɗauki wannan sai Allah ya sake ba mu mu mu eh. <laughs> A gane ko, a mu ne muka ɗauki wannan din. fa in aqabtum fa akibu bi misli ma ukibtum bihi idan aka yi maka Allah ya ce karama daidai yadda aka yi maka mu muka ce mun zabi wannan ya Allah <laughs> aka ba mu su kuma malaman malamanmu sai suka ɗauki wala in sabartun fa hairun khairul in kuka yi hakuri to shine mafi alkhairi sai suka ɗauki mafi alkhairi ɗin mu kuma tun da Allah ya ba mu dama in ka taka ni in taka ka in ka zagi babana in rama babanka bai fi babana in ka zagi shehina ka bai fi shehina ba amma ni kullum abin da nake roƙon ubangiji Allah ya hana ni yi wa mutum sharri ko kage ni wannan shi shine fatana amma yadda ka yi haka zan yi maka amma ni ba zan yi maka sharri ba kama yi zancen to yanzu sako ne zuwa ga gwamnan jihar borno yau faɗin wato masallacin ta yi girma da zu hudu ba mun ba da sako zuwa ga gwamnan adamawa yanzu kuma imajensi ya faru za mu kira gwamna mai adalci mai tausayin talakawa ga wasu suna so su take tada fitina irin na baya a jihar maiduguri yanzu wannan din ma kuka tayar bai kare ba ya radadi ana fama dai har yanzu boko haram da kuka tayar a jihar maiduguri har yanzu ba ta kare ba kuma boko haram nan ba wanda suka kwantar sai mudun ne muka kwantar da me tarbi eh da wazifan da lazimi da ita muka kawar da ita to mu dawo karatu ya mai girma gwamnan jihar borno ya mai girman bc vice chancellor shugaban makarantar jami'ar maiduguri da dibiti vice chancellor har yanzu da dibiti vice chancellor kasan dibiti ma har guda biyu ne a ciki duka ga sako zuwa gare ku ka fahimci zancen ko wai shi masallaci kam na Allah ne ko na uban wani ne a ku bari su ba da amsa masallaci kam na Allah ne mu dai abinda Allah ya gaya mana wa annal masajida lillahi masallaci na Allah ne amma in na ubanka ne mu ba ba bukatansa ka ɗauka ka tafi amma in dai masallaci ne na Allah ne wa annal da lillahi sai kuma ya sa doka ya ce falata du'u ma'allahi hadar, kada ku bauta wa wani Allah a cikin masallaci sai Allah to murnan tijanawa waɗannan dodo muke bautawa a'a bari mu tambaye su malam Yusuf gunki muke bautawa a cikin masallacin shau tijani muke bautawa shai ibrahim inyas muke bautawa a gaya mana wa muke bautawa shi ko allah ya ce a sharaɗinsa masallaci nawa ne kar a haɗa ni da wani a cikin bautan a cikin masallaci na a cikin gidana kuma ka zo ka bauta wani allah kaga ai bai yi ba to bari shai ibrahim ya ba su amsa yau ka ila wala yusuf wala magabata sun bar aiki fa إذا قلت هذا الورد ناجو محمد لا إله إلا الله كاي شيء إبراهيم ياس إذا قلت هذا الورد ناجو محمد تنبيه فيك شيء إبراهيم إذا قلت هذا الورد ناجو محمد أقول نعم وردي لنيل سبائي فما فيه إلا ذكر لله وحده تصلي على المختار خير ورائي فما فيه ذكر الشيخ أو ذكر غيره فوردي لداء العبد أين دوائي لا إله shehul islam alhaji ibrahim inyas alkaulahi ya ce to jama'a iza kulta halzal wirdu na hajji muhammadin a kulu na'am birtijalin in ka tambaya kai mai rawan kai nan gaba da fatiya <laughs> kamar jago in ka yi tambaya hanzal wirdu na haji muhammadin shin wannan urdi na ɗarikar tijjaniya da kuke yi ta farki ne na annabi muhammadu a kulu na'am zan ce maka na'am kwarai da gaske da babban murya di shau tijjani da muke yi na wanke zuciya ne na sarkaka zuciya ne shi zai hada ka rabbul izzati cikin sauri <laughs> kai Allahu akbar a to shau ya ce to haka ne e to ina dalilinka kul hatu kunu in kuntum sadikina in dai da gaske ka faɗa ta farkin manzon Allah ne gaya mana ta yaya aka yi ya zama ta farkin manzon Allah فما فيه إلا ذكر لله وحده تسلي على المختار خير ورائي فما فيه باب komai a cikin ɗarikar tijaniya illa zikiru lillahi wahadahu sai ambatan Allah shi kadai shi kuma abin da ka'idan da ya kafa mana shi rabbul izzati din yace fala tad'u ma Allahi ahad mu kuma wurin da muke yi babu ambaton wani Allah a cikinta fama fihi babu komai a cikinsa illa zikiru lillahi wahadahu to mu dawo mana mr bc haufa <laughs> vice chancellor deputy vice chancellor ku fahimci zancen wayannan munafukai na addini kar ku bari su yaudare ku a zo mana a zauna mana ko ba haka ba a kira a zauna a yi bayani ko ba haka ba ya ustazu eh ku zo ku taru ko ba haka ba mu kuma a zo a zaunar da mu Allah ya ce wa annal masajida lillahi shi kuma Allah ya sa ka'ida ba ba haka ba to a zo mana wannan ka'idan da Allah ya sa mun sallake in ba mu sallake ba ai makaranta ce ai jami'a ce wajen karantarwa ne ko ba haka ba sai a zo a zauna a tantance wane kalma ne bai dace da masallaci ba a cikin wazifa da muke yi ko zikirin juma'a da muke yi Allah ya ce fala ta du'uma Allahi ahad sai mu cire shi sai mu baku ku kai shi kwandon shara ku zubar mu kuma daga ranar billahi lezi ba za mu sake faɗin wannan kalman ba a fami na modibo <laughs> to farko dai shau ya ce fama fihi illa zikiru lillahi wahadahu in mun zauna wazifa za mu yi da'ira da'iran ta zo a cikin hadisi manzan Allah iza marar tumbir riyadil janna farqa'u ba haka yace ba in kun zo kuna wucewa in kun samu dausayin aljanna ku saya ku yi kiwo kamar yadda fulani suke kiwo na shanaye <laughs> amma wannan kiwon babban kiwo ne suka ce to ina ne dausayin aljanna sai manzo Allah ya ce hilaqu la ilaha inda aka yi kuri aka yi rawun aka yi rawun about kuma ka fahimta ba aka zagaya aka yi kewaya to wannan gurin shine dausayin aljanna in ji annabi muhammadu kaga dai kewayawan ya zo ko bai zo ba ya wuta zo sha sa imamun nawawi a cikin riyadu salihina riyadu salihina dai sanannen littafi ne ko ba haka ba a cikinsa ya kawo babu hilaku zikir babin a kewaya a yi rawun a yi kuri a zagayawa a yi zikiri babu sukutum ya kawo an fahimci zancen? gashi nan babu fadul hilaku zikir in aka ce hilak a yi rawun a sake rawun a sake rawun a sake rawun a yi ta zikiri babu hilaku zikir wannan dabu ila mulazamatiha wa nahyu an hali gairi ghairi Ka kaji fashi sharadin da ya kafa ma da ladabtar da al'umma su lazimci inda aka yi ake rawun ake yin kuri ana la ilaha la ilaha la ilaha la. to wannan imamun nawawi ya to ya wajaba mutane su lazimci wajen kuma yana kashadi yana ahir da rabuwa da wannan gurin Babu guda ya kawo to yanzu da'iran da muke ta zo a hadisi ko bai zo ba ya zo to me farko in mun zauna muna cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya wutas ya salaf ya boko haram ya ya wannan kalma a auna mana ita ku ku kuje ku ɗauke ta kuje lab <laughs> ku gwada ta ta yi daidai a faɗe ta a cikin masallaci ko bai dace ba mu mun yi kawai gashi na wannan eh Mr. BC su je su auna muna jira <laughs> a dawo mana da shi in bai dace ba daga yau ba mu ba a uzu billahi minash shaitanir rajim ko ba haka ba yanzu mun ba su suje su dawo <laughs> rabbi a'udhu bika min min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasikin qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri wasu in ka kace a'udhu bata bata da kyau to kaga wayannan duk zamu ɗebo su a cikin alkur'ani mu haɗa muku da wancan su kai bola ko ba haka ba to your excellency su ba da amsa akwai amsan da za su bayar fiye da cewa wannan mai kyau ne to in mai kyau ne ku ba mu kaya mu dama namu ne <laughs> ku ajiye mana ita a damanmu mun karba kaya mu ta haye ko ba ta haye ba <laughs> haka magana ta sallake siradi to sai mu sake dawowa bismillahir rahmanir rahim ita kuma fa a'a kar ku yi garaje ai su suka ce ba kyau shi ma za mu sake ba su tafi lab a gwada ta ta yi daidai a faɗe ta a masallaci ko ba ta yi daidai ba your excellency a gabanka za a yi wannan din ba ba wani a gabanka a gaban bc za a yi wannan din ba yadda za a yi wani 'yan iska su zo su raina mana hankali a garin ya shidi kanin ma eh? garin fa na amadu yarwa ne fa bula shau borno yelan bula shau amadu yarwa shan amadu abulfatan yelan bula shan abubakar almaskin yelan bula shak ibrahim sayelan kam labara ba isa wai wazifar dabcin adin nazirin shiro gullo. nazirin bula da awan zaiwa ndu awan zuwa suro bula yarwa idilan la shuru je na duro to wanda ya nan kaduro wallahi tallahi a wado kuren duwa da na rufe wani mawancin ba garin garin maiduguri garin ya shiri ma duk asalinsu 'yan ɗarika ne garin kuma na shegu ahmadu yarwa ne ahmad abul fatahi shi ne sirrin maiduguri a cikin ne ba su irin sha abubakar almiskin suke a garin ba irin su shek sharif Tijjani suke a garin ba irin su shan eh, bagwani suke a garin ba irin su shan ɗan luri suke eh, a garin ba irin su shan abdullahi suke in za mu irga ba inda muka ɗauki carbin nan sai mu zagaya mu sake zagayawa mu je dubu har yanzu ba fara tafiya ba kai kuma gaya mana waye ubanka ɗan izala a cikin maiduguri gaya mana waye shi wai a cikin maiduguri ka zo ka ce za ka hana wazifa kai yanzu ba a nigeria yadda take fa ko a onace baka yi saka hana mu wazifa a masallaci ba in dai masallacin na allah ne amma tun a wancan karatun na faɗa in dai masjidul dirar wa kufran wa tafarikan bainal mu'minina wannan ba ruwan mu da ita ba ko kyauta ko da kudi ba za mu shiga mu yi wazifa ba ma masallatan su Allah ya gaya mana masallaci ne na halakar da al'umma masallaci ne na raba kan al'umman musulmai masallaci ne na kafirta musulmai Allah fa da fadin sa ya fada wani ba ni na bada ba masjidud diraran wa kufran masallaci na kafirci masallaci ba ke wa wannan magana wa tafrikan bainal mu'minina masallaci ne na raba kan musulmai kafin izala ta bayyana duk kasan da masallacinmu guda ɗaya ne dukkanmu masallatanmu guda ɗaya ne duk muna bin juna sallah amma wayan masu masjidu dirar wa kufuran wa tafrikan bainal mu'mina suka zo suka raba kan muminai suka zo suka raba kan musulmai suka ce su ne musulmai bayan su rabu da mu suka ce ba za a bi mu ba ba za a yi mana kaza ba suka tafi su ma suka je suka sake rabuwa abinda suka aza mana su ma Allah ba zai bari su zauna lafiya ba to mu dawo bismillahi sun dawo da ita bismillahi mujriha wa mursiha innahu min wa innahu bismillahi rahmanir rahim cire shi mu gani wannan sunan bai kamata a kira shi a yi shi a sallah a masallaci ba wannan sunan a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kayan ya karbu to gwamna your excellency umara zulum da bc to sun ce suna da kyau mun aje kayanmu a dama sai na me alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دنقلوا قوم كنا أم الكتاب ka ji sunanta ma fa ummul kitab sabu a masani in ba ita ba sallah wannan ka ai ba bata lokaci to ita muke a wazifa sai daga nan sai me أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ita ma tana da kyau ko ba ta da kyau Ka ba talatin muke yi akwai inda mamman zala ya ce ai talatin da uku tana da kyau ko ba kyau Allah ya ce wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana gaffaran yursilu sama alaikum midraran wa yumdidukum bi amwalin wa banina ila akhiril aya umarnin Allah ne ya ce mu yi shi kuma in za a yi ina ya dace a yi shi a ɗakinsa ko ba haka ba manzo Allah ya ce ya ayyuhan nas istaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi wa ana astaghfirullah fi kulli yawmin mi'ata marra wa hadisi sab'ina marra ya ku mutane ku yi isgifari ku tuba ma Allah ni dina annabi Muhammadu ina isgifari so ɗari a rana a wani hadisi ina isgifari so saba'in to ya ku yan boko haram wannan kam shi makalma ce wanda ta dace a yi shi a cikin masallaci ko bata dace ba ka ji ba wani rashin hankali ba a wajen hukumomi makarantar wai suka ce wai a dinga yi a wajen masallaci a kashi ne Kafurci ne me zai fitar da shi a cikin masallaci in kun cire a cikin masallaci to wayan nan abun kuka cire ba da mu kuke faɗan ba an fahimci karatu sannan daga nan sai me sai salatin annabi inna allaha wa mala’ikatahu yi sallo da alan ya kuji kira fa ya ayyuhal lazi na amonu wannan kiran waye kiran Allah sallo alaihi wa sallimu taslima kuyi masa salati kuyi masa sallama in ji waye umarni ne daga rabbul izzati kai kuma shugaban jami'a kace a'a ba ka bukatan umarnin Allah wasu suna so su yaudare ka ka hana umarnin Allah a cikin masallatan Allah ba mu je gidan uban kowa ba a ɗakin Allah muka ce za mu zauna mu yi kai wannan abin yana bana mamaki yadda 'yan izala suka raina mana hankali wallahi yana bani mamaki mu 'yan Nijeriya ne ba dokar kasan ta kafircin ma ba ya ba da dama cewa akwai freedom of religion akwai dama akwai yanci na addini kowaye ba addini karkace musulunci ba karkace kiristaniti ba a'a yanzu in yi so sai yin kawo doki in ce shi ne Allah na ba Nigeria ta bani daman wannan ita abin da ba ta so yanzu abin da suke so su yi fitina in dai ba za ka yi fitina ba to ka je ka yi kowane irin addininka an zancen sannan a jami'an nan fa akwai coci fa kuma cocin nan ba a ce sai ka kaza za su shiga cikin cocin ba su ma suna da ku daban-daban ba a ce sai katolika ba ba a ce sai kaza ba a'a wannan naku ne na kiristoci kowane kowane kowane kirista zai je ya yi bautansa wannan kuma masallaci kuma kuma jahilcin ka duba ba kun ga masallacin da suka zo suna na sunan zama masjidul umma ah! kuma a cikin masjidul umma don kuke neman ku hana wasu al'umma da ka ji dakikanci ba masjidul umma sunanta ba to a a cikin masjidin umma din ake so a hana al'umman manzan Allah su yi auziya su yi basmala su yi fatiya su yi isigifari su yi salatin annabi kun fahimci zancen yanzu salati kan umarni waye shasar shai ibrahim din ya ce fama bihi illa zikiru lillahi wadahu tusalli alal muhtari khairu wara'i ba komai a cikinsa sai ambatan Allah shi kadai sai kuma salatin annabi Muhammadu sai tusalli alal muhtari salati ga zababbe khairu wara'i shine fiyayyen talikai sai salati ga fiyayyen talikai shine kadai a cikinsa abin da ake yi kuma shi manzo Allah ya ce man salla alayya sallallahu alaihi biha ashra wanda yayi min salati daya Allah zai yi masa goma wanda yayi min goma Allah zai yi masa ɗari wanda yayi min ɗari Allah zai yi masa dubu wanda yayi dubu Allah zai yi masa shi ba wannan kafada da ka faɗa za shiga aljanna in ji muhammadu rasulullahi to dala salatin annabi a ina ya kamata a yi a duk duniya a dakin allah inna lillahi wa inna raji'un to your excellency kar ka bar a sake tayar mana da wani sabon fitina a maiduguri abin da zai ba ku mamaki da zun billahi a bidiyon abin da na gani suna cewa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima wulika al khatim lima sabaka nasil haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala ali gidari azim sun zo da jami'an tsaro ko na makarantar ne ko me suka zo da su da wasu yara na yan izalan suka zo ba su da ko reza ko allura suna neman su hana ba su hannu ba sun shiga cikin da'iran suna saye ana suna ba su ce ba su matanka musu ba suna ta salatul fati aka kama ɗayan aka ɗauke shi cak aka fitar da shi a masallacin an ɗauke shi nan bai yi duka ba bai yi wani abu ba bai girgiza ba balle kai musu duka yana ta Allahumma salli ala fati liman ulgal khatimi man sabaka nasir hadi wal hadi al azim haka aka dauke shi ana tafiya sauran ƴan uwansa da suke wazifan tunda an dauki dan mu bari mu dauki fansa ba su tashi sun fada wa wayannan din ba sun zauna suna salatin su da Allah akwai waɗanda ya kamata a baiwa ‘yancinsu kamar ‘yan ɗarika a kasar nan. In ban da wannan koyarwa ta iyayenmu da ta shehinanmu na zaman lafiya kai ka isa ka zo kai mana wannan raini a yawa fa za mu iya mu kuba kamar kamar kamar fara fa mu tattake ku ba kamar kiyashi fa amma saboda tarbiyya da yawan mu ba ya kai fa a mutum ɗaya za a yi a samu mutum ɗari ba amma wai a zo eh, a kama su da karfi a cire su sauran kuma ba su tashi sun yi hayaniya ba sun zauna suna salatul fati kuma kamar da na gaya muku a wancan karatun da muka yi wa jami'an kano da suka taso da irin wannan fitinan in ma an yaudare ka an ce salatul fati ne ba salatin annabi ba ne kai kuma jahili ka hau ka zauna a kai to iya abin da yake salati na duk duniya na warware muku a wancan karan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad malam Sulaiman daga wannan shalati ya kare duk abin da ka samu a gaban wannan ba salati ba ne iya salati iya nan ne Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidina mu muke sawa saboda girmama manzon Allah amma a salatul ya na duk duniya ba sayyidina Allahumma salli ala Muhammad to kama salaita salati ne kama salaita ala ibrahima salati ne wa ala ali ibrahim salati ne ba salati ba ne kai an ce kai ne kamar yadda kai wato to kaga wanda ai wasu maganganu ne salati din iya allahumma salli ala muhammad kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima magana ake yi ba salatin ake yi ba yanzu kamar yanzu in aka ce salatun nari Allahumma salli salatan kamilatan wasu kaji Allahumma salli salatan kamilatan to magana ya kare wa salli magana salati ya kare duk sauran addu'a ne Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman to daga nan sai allazi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tubda duk addu'a ne har zuwa karshe in aka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan jina biha min jami'il hawali, wal afati wa na biya jami'al hajati wa tahiruna biya min jami'i sayyiati wa tarfa'una biha indaka a'la darajati wa na biya aksal gayati, min jami'il khairati fil hayati wa ba'da mamati duk addu'a ne Allahumma salli sayyidina Muhammad ya kare salatan jina daga nan addu'a ne to kaga dai in ma baka yadda ba an cewa manzon Allah alfatihu lima ugulika in baka yadda ba ba mu nema ka yadda ba mu mun yadda manzon Allah shine alfatihu lima ugulika kuma Allah ya yadda shine alfatihu lima ugulika to kai banza muna neman ka yaddanka ne wal hatimi lima sabaka Shi shine cikamakin annabawa ba ma bukatan ka yadda tunda Allah ya yadda walakin rasulallah wa hataman nabi'ina muna neman yaddanka muna neman yabonka da salatul fati Allah ya yadda manzon Allah ya yadda sai a bakin sayyidina Ali ya fita yadda kun ga na faɗa din nan ku je ku duba siffatu salatun na albani ku je ku duba tafsiri na malamin su ibnu kasir a karkashin aya inna Allahu wisa yusalluna ya kawo wannan salatul fati din wannan salatul fati da nake faɗa din ya kawo shi albani ya kawo shi a cikin ah, sifatu salatu alan nabi albani nasu ba wannan jabun ba original na kasa waje bature din ya kawo alfatihi lima ugulika Walhatimi khatimi lima sabaka nasirul haqqi bil haqqi mun yadda manzon Allah nasirul haqqi bil haqqi ne wa bil haqqi anzalna wa bil haqqi nazala mun yadda ba yaddan ka muke bukata ba Allah ya yadda manzon Allah ya yadda sahabbai sun yadda wal hadi ila siratil mustaqim innaka la tahdi ila siratil mustaqim mun yadda mazala mai shiryarwa ne zuwa ga tafarki madaidaici to yaddan ka muke nema ba yaddan ka muke nema ba wa alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim ka fahimtar can su saboda haka wannan shine salatin da suke aka zo aka ɗauke su yanzu da Allah yanzu yadda suka zo suka cike da karfin to suke su cire su in su ma suka biya musu yaki bai tashi ba yanzu wannan aikin hankali ne mutanen da mabiyansu idan suka tunkaro mabiyansu na maiduguri ba kar wani su ya kai musu gudumawa ba a maiduguri ba kawai 'yan tijjaniya aka ce to ana fada tsakanin tijjaniya da 'yan izala 'yan tijjaniya maiduguri suka fuskanci jami'a akwai mutumin da zai rage a cikin jami'a saboda haka mai girman gwamnan jihar borno ka tsaya akan wannan al'amarin kafin ba su ba kafin a haifi ubansu muna ɗarika kafin a haifi kakansu ana ɗarika kuma a ina a jihar maiduguri ana wazifa tun kafin a haifi gumi ana wazifa tun kafin a haifi baban gumi to wannan abu a ce wani zai zo ya hana shi hankali zai kaba balle wayan nan ma mutaakhirina wanda duk fitinan nan Jafar ne ya dauka ya kawo mana shi mai duguri saboda haka yan uwa kar zaman lafiyar nan ba abin da ya kai mana shi yanzu ma din fitinan nan bata kare ba a zo a sake dauko mana sabo a kawo shi to yayi ko bai yi ba to daga nan sai me subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin la ilaha illallah aya ne su kutu a cikin alkur'ani ko ba aya ba ne subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين walhamdulillahi rabbil alamina wannan kalman ta dace a faɗe ta a cikin masallaci ko bata dace ba a eh, ustaz muke so ibada labari a ibada amsa ya dace su ce mana bai dace ba a gurin za mu yanka kansu don sun yi ridda to uwa uba uwa uba la ilaha illallah la ila. khalifatul musharraf afdalu zikiri la ilaha illallah qala mannahu la ilaha illallah haka yazo a cikin alqur'ani qala mannahu la ilaha illallah manzo Allah ce afdalu zikiri la ilaha illallah imamu tirmizi yace hadisi ne sahihi to yanzu fa wannan fa ginshikin addini fa kaf gaba daya ba manzal ce buniya islam ala hamsin shahadatu allah ilaha illallah wannan fa in ba shi ba ba sallah ba in ba wannan ba azumi ba in ba wannan ba zaka ba in wannan ba wannan ba aikin hajji a ita ce kalmar shahadan ai baka ja bude cewa Buniyar islam ala hamsin shahadatu allah ilaha illallah ko ba shi ba wannan in ba ta tabbata ba wannan in aka ce ba ta da kyau to addini gaba ɗayan ta ba ta da kyau wannan in aka ce ba ta da amfani to addini kaf gaba ɗaya ba ta da amfani sallan ba ta da amfani azumi ba ta da amfani zaka ba ta da amfani hajji ba ta da amfani hajji ba zai zama hajji ba sai da la ilaha illallah azumi ba zai zama azumi ba sai da la ilaha illallah zakka ba zai zama zakka ba sai da la ilaha illallah sallah ba za ta zama sallah ba sai da la ilaha illallah me faɗin la ilaha illallah a masallaci aka ce wai a kore su kar su yi a masallaci sai dai su yi a wajen masallaci to ai sallah ma bata da kyau dan me Allah ya ce aqimis salata li zikri wala lahi akbaru inna salata tanha anil fahasha'i wal munkari sai mai Allah ya ce wala zikirullahi akbaru ya ce in ba ku gane ba wa akimi salata li zikiri ana sai da sallan ne madan ambato na in ka cire ambaton Allah a cikin sallah ya zama kwankwan ashana in baka yadda ba ka cire dan ubanka in yasa suna suna suna suna suna mana hawan kawara in ka cire Allahu akbar Allahu akbar a cikin sallah akwai sallah ne eh in ka cire takbiratul ihram Allahu akbar a cikin sallah akwai ne in ka cire fatiyatul kitab a cikin sallah akwai ta ne basmala kuma sabani ne mu muna karanta fatiya da basmala tare a cikin sallah ka gane ko kaga tun daga sallah ma akwai basmala tukunan sannan za ka yi Allahu akbar ka yi ruku in ka cire Allahu akbar akwai sallah ne in ka ruku me kake tasbihi kake yi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azim in ka cire ta akwai sallah to shi yasa Allah ce akimi salata li zikiri kai sallan kanta yace wala zikrullahi akbaru manzo Allah yana cewa afdalu ma kultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah mafificin ni abinda da na faɗa bayan maza Allah duk duniya annabi bai faɗi wani kalman da ta kai la ilaha illallah ba duk annabawan da suka wuce ba su faɗi wata kalmar da ta kai la ilaha illallah ba to wannan kalman a ina ake so a faɗa kuma shi Allah da kansa ba ya ce akwai masu sa a cikin masallaci na fi buyuti azinallahu an turfa'a wa yuskara fiha ismuhu fi bu fi azinallahu an turfa wa yazkara fi ismuhu yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asal Allah ya ce rijadun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikirillahi kai karkace mun an zikirillahi anan sallah ne la ilaha illallah ake nufi la tulfihim tijaratun wala bai'un an zikirin lahi sai Allah ya ce wa ikami salati kaga sallar ta zo a nan zikirin Allah ake nufi a cikin masallacin fi buyuti azin Allah an turba wa yuzkara fiha ismuhu suna ambatan sunansa a cikin masallaci yusabbihu lahu fiha bil guri wal asal suna lazimi safe da yamma suna lazimi safe da yamma bil guduwi wal asal sai Allah ya jinjina wa wayannan mazajen da kuna so ku kaskanta su sai Allah ya ce rijalun su wasu mazaje ne wanda la tulbihim tijaratun wala bai'un sai da sayarwa ko kasuwanci bana ba ta hana su barin ambatan Allah Malam Yusuf yanzu baka kulle shagon ka zo zikirin Juma'a ba ba ku bar harkokin ku kun zo zikirin Juma'a ba ba ku bar siyar da sayarwa ba ba ku rufe shagunan ku ba shine yace rijalun la tulbihim tijaratun wala bai'un an zikrillah ka ce zikirin kawai suke yi wa kama salata kuma sai na sallah sana sai da sallah wata da kuma suna ba da zaka ya khafuna ta tataqallabu fihil alqulubu wal absar wannan su ne fa mazajen tijaniya to ya mai girma gwamnan borno ga allah yana tambaya ya bc allah yana tambaya wa azlamu ha ina jin daɗin wannan tambaya illallah <laughs> eh wa man azlamu allah ne yake tambaya sai su ba da amsa Allah ya ce wa ya kai wannan zalunci kana ji mutawakkilu wa man azlamu mimman mana a masajidallahi wanda zai hana masallatai ba na ubansa ba ba ta uwarsa ba na Allah mimman mana a masajidallahi an yuzu fi ha ismuhu ba sunan ubansa za mu ambata ba ba su zo uwarsa za mu ambata ba sunana suke ambata Allah ce wa ya kai wannan wayan nan zalunci wanda za su hana a masallatan Allah su ambaci sunana kai wannan aya tana tsorotar da ni amma dan izala ya riga ya sa kafa ya take kamar yadda suka saba take ayoyin ubangiji jewa wai wannan mutum fa shi zai zo gaya maka sunan manzan Allah aya karara fa mutum zai take yanzu ka ji ba wa man azlamu ai la ahadan azlama minhu ai ma'anarsa ba duk duniya ba wanda ya kai wannan zalunci shine azzalimi na karshe shine tantiri na karshe shine dan iska na karshe shine dan tasha na karshe waye min mammara a masajidan layi wanda suke hana masallatan Allah an yi fiha ismuhu a ambaci sunansa a cikinta wasa iya fi harabiya. Allah ya ce wayannan mutanen hizuyun fil hayati duniya za su ci kunya a rayuwarsu na duniya masallaci ya koma irin naku kenan masjidu biraran wa kubran wa tafriqan bainal mu'minina da Allah mu dawo satin nan da Allah ya tona musu wani asirin su yanzu wai dan izala yana da bakin da zai fito ya ce shi dan ahlu sunna ne da mu aka kafarta mu aka ce mu mushrikai ne kar a bi musalla aka raba masallatai suka je suka raba masallatansu sai su ma suka je suka rabu jos da, da kaduna wallahi sai gashi a satin nan an je an yi buwin din wani masallaci a zamfara ko a kasina a kasina wani karimin na jibiya wani zurmi sunan garin zurmi ko to eh? zan fara ne to kabar can? shekara bakwai an rufe masallacin ba a sallah a ciki kuma rigiman tsakanin izalan jos da izalan kaduna suka hana masallacin allah a yi sallah shekara bakwai yanzu akwai kafircin da ya wuce wannan malai su wai dukkan su ba masu takama su cewa su alu sunna ne su ne su ne musulmai su ne muminai su ne mutanen kirki su suka hana masallacin ubangiji al'umman gari su shiga su yi sallah to mu kun je zikirin da muke kuta to sallan ma kun hana shekara bakwai ba kwana bakwai ba ba ko kwana ɗaya idan ka hana me za ka je ka gaya wa Allah wata rana an zo sallan idi ga kuma babul madinatul ilimi yana zaune a gurin sai wani ya zo zai yi nafila a ka'ida manzan Allah ya hana a yi sallah a filin idi in ba wannan nafilan da aka je yi din ba shi wannan mutumin da ya je kawai sai ya yi kabbara ya fara nafilarsa sai wani ɗan iyayi <laughs> sai ya tashi ya zo wajen saidina ali ya ce ya imamu tun kuna nan ake yin abin da annabi bai yi ba kaza kaza kaza an fahimci zancen sai sai na ali ko tanka masa bai yi ba ko kala bai ce masa ba ya yi banza da shi sai can bawan allah nan sai ya gama sallansa yana gama sallansa sai ya ce to zo wani yana zuwa ya ce wannan sallan da muka zo yi sallan nafila ne manzon Allah ya ce ba a yin nafila a filin idi in ka zo ka samu guri ka yi tasbihi ya ce na gode ya imamu ba sani ba ne kaga wannan shine ne kira ga Allah cikin ruwan sanyi amma yanzu lokacin da yake sallah na so yake yi a zo a ture shi a ɗaga shi a fita da shi yanda yanzu da zo suka yi ko abun ba ke ai sai ka bi ni ta hanyar laluma. fir'auna Allah ya ce fa kula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yahsha ni ka zo kana kira na kafiri ka zo kana kira na mushriki kana kira na dan bidiya zan saurare ka koda ma abin da kake faɗa gaskiya ne eh balle kuma kariya ka zo da shi shi kuma wannan din sai ce kai zo kuma mai iyayi ya ce kai da ka zo yanzu kana gaya mun so kake in hana shi sallan a lokacin da yake cikin sallan ku ji zancen da ba kana so ka sa ni cikin wanda Allah ya ce musu Allah ya ce musu a ra'itan lazi yanha abdan iza salla baka gani ba ne ya rasulallahi wanda suke hana bawa in yana sallah ka jifa wannan sallan ba an hana yin ta ba wannan sallan da wannan mutum yake an hana yin ta ba ku fahimci karatun nan na saidina ali babban karatu ne an hana wannan sallan yin ta ba amma ya hana wannan din yana siffa mutumin da yake sallan nan kar Allah ya siffanta shi da masu hana sallah sai ya bar shi ya yi sallan da hananne wannan wayayi wannan imamu ali babul madinatul ilmi ibnu abi talib abu sibtaini shi yake yake wannan hukuncin wannan sallan an hana amma yake cewa kana so ne Allah ya rubuta ni cikin mutanen da suke hana sallah yanzu sun hana sallah shekara bakwai a cikin masallacin ubangiji kuma ba wai tsakaninmu da 'yan ɗarika ba ne ba yanzu su alu sunnan ne ba tsakanin ma'ana in ba ku fahimta ba bari in yi muku boro-boro wani ba zai gane kaduna da jos ba tsakanin yaya jingir da tsakanin balalim tsakanin yahaya jingir da tsakanin balalau su suka hana sallah shekara bakwai in kun je lakina me za ku je a ubangiji gashi yanzu Allah yana shaila yana tambayan duniya wa man azlamu ay la ahadan azlama minhu mimman mana a masajidallahi an yuzkara biha ismuhu malama ne ba zo da bala'i ba kuma duk basu gane sirrin ba da Allah ya hana su zaman lafiya da Allah ya hana su kwanciyar hankali da Allah ya tarwatsa su har yanzu basu gane cutar ba da sun gane cutar da za su samu magani ni kuma ba zan ba da <laughs> wallahi na san cutar da yake damun su ni kuma dan mugunta ba zan fada ba billahi lazi Allah ya sake tarwasa su billahi lazi na san cutar da yake damun su inda sun gane wannan cutar. ka san hausa suka ce in ka gane cutar da yake damuka to ka samu rabin maganin ka to na san cutar rabin abin da yake damu su cutar na sani akwai rabin maganin a hannuna amma ba zan faɗa ba don mugunta kuma <laughs> Allah mutane ne mutane banza to yanzu don girman Allah wannan yanzu musulunci ne wannan shine sunna yanzu sunnan da wani ba zai iya ragawa wani ba wani ba zai iya sun koyar da kai ba yanzu masallatanmu nawa suka karba amma yanzu gashi nan a tsakaninsu limami ne ya mutu wayannan suna cewa sai limaminsu wayannan ma suna cewa sai limaminsu aka rufe aka tafi kotu kotu ta rufe masallacin yanzu tsawon shekara bakwai to your excellency nan mutanen ba mutanen albarka ba ne da wayan wayannan mutanen banza ne ya kamata ku gane su bilal yazi ba abin da Allah yake so duk duniya kamar ambatansa duk duniya duk duniya kai ambatan Allah na sai ta amfane ka sallah ba ta amfane ka ba wannan ambatan Allah ta fi sallah ta fi azumi ta fi zakka ta fi jihadi ba ni na fahada ba muhammadu rasulullahi malam yau bari ai karatu amma lokaci ya aiko eh eh sauran na, lokaci ya yi to bari mu ja wannan hadisin kar mu halakar da mutane ha manzo Allah ya ce ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum shin ba na ba ku labarin mafificin ayyukanku ba ya fi kowane aiki alkhairi a wajen Allah ku saurari wannan zancen malam wa azkaha inda malikukum shine mafi sarkaka a wajen ubangijin ku mamallakin ku Bana ba ku wannan labarin ba wa arfa'iha bi darajatikum shine mafi daukakan darajan ku a wajen Allah ba aikin da zaka yi Allah ya daukaka darajar ka kamar wannan aikin ana fahimtar karatu wa lakum min infakin zahabi wal fiddati shine mafi alhairi da ku da gwalakwalai da azurfa ku cire ku bayar saboda Allah ba maganan nairanka ake yi ba ba maganan dala ake yi ba ana maganan azurfa kulli guda ɗaya ya yi maka yanke talauci har duniya ya tashi shi ɗin da su azurfan ya fi wannan abin ya fi wayannan sadakan da za ka yi wa hairun lakum min an talkau aduwakum shi ne mafi alkhairi da ku gamu da makiyanku duribu a anakahum ku je kuna sadar wuyansu wa duribu a anakahum su ma suna dukan wuyayenku magana me kenan mahanan jihadi ya fi jihadi jihadi kuma shine mafifici a cikin duk ibadu ana fahimtar zancen jihadi in ba jihadi ba sallah ba sai da aka yi jihadi ba aka kafa sallah da zakan da ba an zo za a aikin hajji ba aka ce ba za a yi ba aka kore su me ya tabbatar da su hajji duk jihadi ne ya tabbatar da su to ya fi jihadi in ji waye in ji bakin da bayya kariya muhammadu rasulullahi kamar zancen kai sabai sai suka rikice qalu bala ya rasulullah wallahi muna son mu ji wannan wani irin aiki ne muna son mu ji qala zikrullahi shine ambaton Allah wannan ambaton Allah da kuka ce ba kwa son shi a cikin masallaci to yafi duk ibadu girma in ji Muhammadu Rasulullahi. To malam me kuke nema? Wani ya zo wajen su manzo Allah ya sunan eh sha'a'in nan addini yayi yawa ni ban san ma me zan rike ba. za a ce maka wannan za a ce wani abubuwa sun yawaita ni ba ni abin da zan rike guda ya ce to ko da yaushe kar harshenka ya bushe da zikiri ma'ana kullum harshenka ya zama to dan ya sharaf da la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah da Allah ku dakata ibada wani abu wannan kalman fa in ka faɗe ta ba sallah ba azumi ba zaka ba hajji zaka shiga aljanna ita ce kalma fa amma yan izala suka ce wai a wannan bai kamata a yi shi a masallaci ba musuluncin kadin ba zai inganta ba sai ka faɗi wannan kalmar ba kuma ita ce idan ka faɗe ta ba sallah ba azumi ba zaka zaka je ka shiga aljanna kai saye shortcut ita ce idan ta zama to karshen ka. ba mala'ikan da zai maka tambaya aljanna dare zaka wuce kowa a duniya burinsa ya cika da wannan kalmar kuma abin mamakin ba masu cikawa da wannan kalmar sai mu <laughs> bilal zai la to man asha alaihi aisha ala shay'in famata alaihi wanda ya rayu akan abu to akai zai mutu kai ka rayu akan zagi da sinuwa da kafurtawa da mushrikantarwa da bid'a kan ta zaka mutu mu kuma mun rayu akan la ilaha illallah la ilaha illallah to akan ta zamu mutu kwanan nan rilwanu kolma ya bada labari wani aka kai shi asibiti fmc ne mako A ba fmc ba ne wani asibiti na aka ce a wajen eh aka kai shi ana kaiwa ran lahadi ya ce ya rasulullahi wallahi ta ba na so in mutu ranar lahadi ba na so in mutu ranar mutane na kace musu kar su zo yau yana ta maganganu shi lokacin ba dutinsa ba ne aka ce wannan magagi ne yake damusa aka sa masa alluran bacci ka gane ko yana cewa ba na so in mutu ranar lahadi ba na so in rana mutanen nan ba na so in gansu kace musu yarsu lahi kace su koma sai aka sa masa allura bacci da safe litilin sai ya farka allura ya bar shi yana tashi ya ce alhamdulillah na gode wa Allah yau kam su zo su ɗauka shi ne ranar da annabi Muhammadu ya rasu yau alhamdulillah ga manza Allah ya zo ga sahabai su zo ga shauci jani ya zo ga shaibura alhamdulillah alhamdulillah yanzu kam a ɗauka ku zo a ɗauka